أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan tafsiri mai albarka a yau wannan yammaci na ranar Lahadi yau 24 ga watan Ramadan hijira 1439 25 ko 25 ga watan Ramadan hijira 1439 wanda ya zo daidai da goma ga watan shida miladiya 2018 gabanin mu fara akwai tambayoyi wannan tana cewa malam ina neman ƙarin bayani kan wankan haila shi sai ka tsefe kai za ka yi alwala a shi kansa wankan haila abinda wasu malamai suka ce mustahabbi ne tsefa kan saboda ruwa ya shiga ko ina da haka in dai dan maganar wajen alwala ne ba magana wai dole sai kin tsefe kai zaki alwala amma in zaki wankan haila mustahabbi ne ki tsefa gashin kanki ta yadda ruwa zai shiga ko ina amma wankan janaba ne ba lalle bane ba dole bane duka da sharadin ya zama ruwa zai kai inda ake so cikin gashi kamar yadda hadisin ummu salama a cikin sahihu muslim ya gwada tana cewa ya rasulullah ina daura gashin kaina in daure sosai in yi mai kitso mai kai kai haka ce to ya rasulullah dole sai na kwance yanzu wankan janaba manzo Allah ce a'a ya ishe ki ki ɗebi ruwa ki watsa akan ki sau uku a tabbata ruwa ya shiga ko ina dan haka a wankan haila mustahabbi ne a wankan janaba kuma ba bukatar sai an tsefe sai dai ruwa ba zai kai ko ina ba to shine sai ki cire yadda ruwa zai kai ko ina menene bambancin karatun kur'anin wanda ya san fassara abin da yake karantawa da wanda bai san fassara ba sai dai ya san harufa sosai idan kana magana ta bangaren lada to babu sharaɗin cewa sai ka san abin da yake karantawa Allah zai baka lada in dai kai da niyyar ibada ka tsarkake niyya kana karantawa Allah zai baka lada amma in kana maganar eh, dangane da tadabburi gane ayoyin wanda Allah ya kira da ayi afala yatadabbaruna alquran kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab in dan yin wannan tadabburi ne to kaga wanda baya fahimtar ma'anonin alqur'ani ba zai iya tadabburin shi ba sai dai zai samu nutsuwa inda littafin Allah ne ake karantawa zuciyar shi za ta iya taushi zai ji nutsuwa tare da shi duk wannan zai ji amma tadabburi da nutsawa cikin tintintini kan shi to wannan sai wanda yake fahimtar ma'anar shi ta nan kaga akwai bambanci amma samun nutsuwa ana karanta Qur'ani ka ji ka nutsu ana karanta Qur'ani ka ji tsoron Allah wannan koda ba sa fahimtar ma'anonin alkur'ani din zaka iya samun wannan amma ba kamar wanda yake fahimta ba wanda yake fahimta sai ya fika samun wannan tadabburi ɗin da nutsuwa amma da zai zama wanda yake fahimta yana karantawa babu ikhlasi bai yi dan Allah ba to kaga wannan sanin ma'anonin da ba zai amfane shi ba ko kuma ya zama yana yi amma yana sanin ma'anonin amma babu kushu'i babu tsoron Allah a zuciyar shi kaga wannan ba daidai yake da wanda yake yi ba kuma yana cikin nutsuwa da tsoron Allah da haka babban abin da ake so a wajen karanta alkur'ani nutsuwa da da da tadabburi da kuma samun ma'ana tsoron Allah da yi dan Allah a ciki shine babban abin da ake so amma wanda ya san ma'anonin alkur'ani to ba zai daidai wajen gane shi da fahimta ba da wanda bai sani ba wannan yana tambaye cewa to idan an faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ba a cikin sallah ba wajibi ne a yi mai salati ko mustahabbi ne wasu malamai sun ce wajibi ne duk lokacin da aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce Muhammad ko Ahmad ka ce sallallahu alaihi wasallam kai mai salati suka ce wannan wajibi ne saboda Allah ya umarni ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima suka ce da haka wajibi ne wasu suka ce a wajibi ne a cikin sallah kamar imamu shafi'i ce wajibi ne ka yi manzan Allah salati a cikin sallah in ma baka yi ce baka da sallah wasu suka ce wajibi ne a rayuwa sau ɗaya wajibi ne a rayuwa ka yi mai salati sau ɗaya amma in mun kalli hadisai da suka yi maganar marowaci shine wanda za a ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallama bai mai salati ba sannan da hadisin da yake cewa Allah ya tirmuza hancin wanda za a ambace ka bai maka salati ba duk wannan yana nuna cewa gaskiya maganar wajabcin tana da karfi inda ka ja ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kai masa salati shine abin da yake daidai sai dai in wani abu ya gitto wanda zai hana kai to wannan kuma kana da uzuri misali kana kan biyan bukata kana bayi kana biyan bukatar ka kana bawali ko bayan gida kaga ba ambatan Allah a wannan yanayi ko da ka an ambata ba za ka yi salatin ba a wannan yanayi idan an samu gab mai tsawo shi kenan ya riga ya wuce ba sai in ka fito ba ya ka sake ba sai yake cewa ayi tambihi da yawa suna zuwa sallar qiyamul layl amma ba sa zuwa sallar asuba to babu shakka wannan kuskure ne gwara kai bacci ka samu sallar asuba a jam'i akan ka zo ka raye dare kuma ka rasa sallar asuba sallar asuba farilla ce farilla tana gaba da nafila a hadisul qudsi ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa babu wani abin da bawa na zai kusance ni da shi da na fi so irin abin da na wajabta mai Allah ya fi son ka yi farilla fiye da ka yi nafila kuma ita kanta nafila ba ta zama nafila sai an samu farilla in ba farilla ba maganar nafila da haka mu kula da wannan in ka zo ta ne kai kokari kada ka kwanta sai ka yi sallar asuba ka halarci jam'i an yi sallah da kai sannan sai ka koma ka kwanta amma kare zama kana zuwa sallar dare kuma in ka koma kana yin sahur kuma kwanta ba za ka yi sallar asuba ba sai rana ta fito to kaga wannan kana yin tufka da warwara kenan da haka yana da kyau mu kiyaye mu gyara in ma ya zan ba za ka dinga samun asuba ba gaba daya saboda sallar tahajjudi to ya halatta ka dinga yin tahajjudin kadan ka tashi mai yankon ka fito karfe daya ka koma karfe uku da rabi ka dinga bari sai karfe uku ka tashi ni so ka zarce kai asuba cikin jami'i ko ka bari sai uku da rabi wannan shine fiqhu yadda wanda zai dinga raye dare kuma yana rushi sallah asuba ubangiji Allah ya taimake mu gaba daya sai yake cewa inni uhibbuka fillah to ni ma ina son ka dan Allah Allah ya soka wanda ka so ne dan shi a cikin tafsirin mu har yanzu muna cikin suratul hajji mu tashi kan aya ta ta nawa ce 50 40 da bakwai ko bismillah karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما ما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير نعم وبنجي الله مدوكاكين سركي ويستعجلونك بالعذاب suna neman ka gaggauta ka musu azaba suna neman ka da gaggawa cewa ka ka musu azaba walan yukhlifa Allahu wa'dahu tabbas haƙiƙa ubangiji ba zai saba alƙawarin sa ba wa inna yawman haƙiƙa yini ɗaya? inda rabbika a wajen ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'uddun kamar shekara dubu ne mimma ta'uddun daga abin da kuke kidayawa sai Allah ya ce wa ka'ayyin min qaryatin nawace alƙarya wace, ma'ana alƙaryu suna da yawa amlaitu laha da na jinkirta mata wa hiya zalimatun alhali mutanen cikin alƙaryar suna azzalimai summa akhadtuha sannan na kama wannan alƙarya ma'ana na kama mutanen alƙaryar wa ilayya almasir gare ni makoma take ubangiji Allah madaukakin sarki anan yana gaya mana abinda waɗannan kafirai suke yi na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo azaba suna ganin abinda manzo Allah yake faɗa kamar ba gaskiya bane ce to ka ce in ba mu imani ba Allah zai kama mu to ya kama mana qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil hisab ce ya ubangiji ka gaggauta mana raban mu tun gabanin ranar hisabi azabar ta zo na bil azab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin suna neman ka kawo azaba da gaggawa Allah ya ce to sani jahannama fa za ta kewaye dukkan wani wanda yake kafiri ba wani wanda zai kubuta wa na bil azab suna cewa ka kawo azaba ka gaggauta ta same mu Allah ya ce walaula ajalun musamman la walaula ajalun musamma la ja'ahum azab ba dan wani ajali da aka ambata ba da azabar ta zo shine anan ma Allah yake ga mana haka suke sai Allah ya ce walan yukhlifa Allah wa'dahu Allah ba zai saba alƙawarin sa ba kar ku dauka dadewa ko kun ji shiru cewa wannan alƙawari da Allah yana azaba Allah ba zai cika ba a'a walan yukhlifa Allah wa'dahu anan kalma alwa'd galiban takan zo akan alƙawari na ni'ima alƙawari mai kyau amma alƙawarin aljanna sai a kira shi alwa'd wa'ada Allahu allazina amanu wa amilus salihati jannat to amma ana an yi amfani da lafazin wa'ad ana nufin azaba alƙawari na azaba wannan ya nuna a lugha ana iya yin wannan ana iya amfani da lafazin wa'ad a nufi azaba ake nufi da haka ana Allah ce walan yukhlifa Allah wa'adahu Allah ba zai saba wannan alƙawari ba kada ma ku dauka cewa dan an dade ya azaba ba dan bata sauka yanzu ba cewa shikenan magana ta wuce Allah ba zai azabta ba a'a ranar tashi alƙiyama za a ce la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id kada ku yi jayayya gabana ba wani jayya na riga na gabatar muku da alkawari cewa duk wanda bai imani ba zai game da azaba ma yubaddalu alqawlu ladayya ubangiji ce ba a canza zance a na ba a canza alkawarin da yana azaba wannan ba zai canza ba can wani gunan Allah ce kullun kazzaba rusula fa haqqa wa'id alkawari na ya ya ya zama gaskiya ya tabbata in kullun illa kazzaba rusula fa haqqa wa'id don haka wannan alkawari da Allah yana nan ubangiji ba zai saba wannan alkawari ba kalma alwa'ad kamar yadda muka faɗa ana amfani da ita kan alkawari na alkhairi da alkawari na sharri don haka irin abin da ake cewa akwai malamai da suke bayanin cewa alkawari na ni'ima Allah baya saba shi amma alkawari na azaba ubangiji yana sabawa to anan mu gane banda na kafirai waɗanda Allah zai ce zai yi wa azaba kuma ya musu gafara su ne wanda suke musulmai masu sabo zai iya zama ce wanda ya sha giya ko wanda ya gaza ga hukuncin shi kuma daga ba Allah ya fi mai wannan yana iya yiwuwa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha. amma alƙawari na ni'ima a alƙawari na kafirai na azaba wannan ayoyin Alƙur'ani sun nuna Allah baya saba wannan alƙawari alƙawari ne da Allah yayi kuma zai cika wannan alƙawari dan haka ku daina yin gaggawa wa inna yawman haqiqa yini daya inda rabbika a gurin ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'uddun kama shekara dubu ne cikin abin da kuke kidayarwa ubangiji yana nuna cewa rana guda a wajen shi kama shekara dubu ne cikin lissafin mu rana guda tsawanta a gurin ubangiji kama tsawon shekara dubu ne shine abin da Allah ya faɗa cikin suratul sajda yudabbiru al-amra as sama'i ila al-ard ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون idan mun kalli wannan aya da ta nuna yini a gurin Allah gurgurdan shekara dubu da wannan aya da ta nuna cewa yini a gurin Allah gwargwadon shekara dubu zamu ga sun yi daidai amma akwai wata aya da ta nuna saɓanin haka ta mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf khamsina alfa sana mala'iku suna hawa wajen ubangiji da mala'ika jibrilu a cikin wani yini wanda gurgurdan wannan yinin shine khamsina alfa sana shekara dubu hamsin kaga na an ce shekara dubu can an ce dubu hamsin to anan su malamai suka ce a alfa sana ɗin nan da aka yi magana sune gurgurdan kwanaki shida ne da Allah ya halicci sammai da ƙasai Shi ne alfasana ɗin nan dan haka wancan kuma da aka ce ta'arujul mala'ikatu ilaihi wa ruhu ta'arujul mala'ikatu wa ruhu a can suka ce ana nufin gwargwadon tafiyar lamari da hawan mala'iku zuwa ga Allah shine gwargwadon shekara dubu hamsin suka ce ana nufin rana alkiyama da haka suka ce wancan yinin na na shekara dubu ba ana nufin yin alkiyama ba ba Allah ya ga mana cewa ya halici sammai da kasai cikin kwana shida wannan kwana shida din din yini daya kamar shekara dubu ne cikin lissafin amma wannan 50 alf sana shekara dubu 50 wannan a ranar alkiyama yini ɗaya na ranar alkiyama kamar shekara dubu 50 ne haka wasu malamai suka yi wannan jam'i din wasu malamai suka ce a'a dukkan ranakun ranar alkiyama ake nufi da alfa sana din da 50 alfa sana duka ranar alkiyama alfa sana shekara dubu wannan da dangane da mumini 50 alfa sana shi kuma shekara dubu 50 dangane da kafiri suka ce domin a ranar alkiyama tsananin ranar yana da sauki akan mumini kafiri shine Allah ce rana ce mai wahala dangane da shi Allah ce fazalika yawma idhin yawmun asir yawmun asir rana ce mai tsanani alal na ghayra yasir kan kafirai alal na ghayru yasir rana ce ba mai sauki ba ga kafirai me yasa ta zama rana mai tsanani ana daɗe wadda da haka kamar tsawon shekara hamsin ne amma ga wanda yake mumini to zai ganta kamar shekara dubu ne kaga a gurin kafiri ta ninka sau biyar amma a gurin mumini zai ganta rana ce da take rana ce mai sauki shi yasa wasu malamai suka fassara fadin Allah ashabul jannati yan aljanna yawma idin a wannan rana ta alkiyama khairun mustaqarran sune suke da mabi alkhairin bigire na wanzuwa wa ahsanu maqila kuma suke da kyan yanayi na yin baccin rana suka ce yan aljanna har za su shiga aljanna su baccin rana kafirai ba su gaba ba gama abin da ake musu ba to suka ce bacci kaga ana yin shi a rabin rana to rabin rana shekara ɗari biyar kenan saboda shekara a gurin muminai shekara kamar shekara dubu ne ana alfa sanatin min ba ta uddu to zai zama a tsawon shekara ɗari biyar muminai an gama abin da suke har sun shiga aljanna ibn kasir anan ya kawo a hadisai da suke gwada haka misali ya kare waya wadda ya kawo ya ce imamu tirmidhi ya rawaito ta cewa ya dukulu fuqara'ul muslimin aljanna fakiran musulmai za su shiga aljanna qabla al-aghniya gabanin masu wadata bi nisfi yawmin da rabin rana nawa ne rabin rana 500 yawmin 500 amin shekara 500 a hadin sai nuna rabin rana ga mu'mini musulmai shine shekara 500 dan haka rana alkiyama a gurin mu'mini to kamar shekara dubu ne yini guda amma a gurin kafiri kamar shekara dubu hamsin ne haka wasu malamai a suka fassara da haka zai zama dukkan ranakun suna magana alkiyama amma alkiyama mumini zai ga ranar da sauki tsawon bai kai yadda kafiri yake gani ba da haka anan shine Allah yake cewa inna yawman lana a gurin ubangiji inda rabbika gurin ubangiji ka alfi sanatin kamar shekara dubu ne mimma ta'udduna a cikin lissafin amma in mun duba kama at-tahrir wa tanwir anan yayi ishara zuwa ga wata nukuta zuwa ga wata fa'ida cewa waɗannan kafirai cewa suke a azaba ka azaba ma'ana suna ganin azabar ta daɗe. ko ba haka ba da haka suke cewa mu azabar ta zo ajjil lana ƙabla yau min hisab azabar ta zo mana ku sai ubangiji ke ga musu ku yadda kuke ganin daɗewa ba a gurin Allah ba daɗe ba dan a gurin Allah rana daya a wajen Allah shekara dubu ne a wajen ku haka yanzu yanzu kaman mu ne wani ce ana ce alkiyama za ta tashi alkiyama yau yanzu shi da aiko manzan Allah ma shekara dubu ɗaya da ɗari da kaza yau shi za ta shi kaga yana ganin ta daɗe, ko to a gurin Allah shekara dubun kamar rana ɗaya ce da kai ne kai ne a gurin ka kake gani ya daɗe? Allah ya ce yubassarunahum a a a a gabanin wannan aya ubangiji ce innahum yarawnahu ma'ida sai Allah ce me wani narahu qariba kai a gurin ka kana ganin alkiyama da nisa amma Allah ya ce ku sani da haka kai yanzu a gurinka wannan shekara domin ɗewa ce amma Allah ya ce a kusa ne a gurin Allah shekara domin daidai da rana ɗaya ne sai shi yasa hikima ka wannan kenan Allah ya ce wa na bil azab suna cewa ka gaggauto da azaba walan nukhlifa Allah wa'dahu Allah fa ba zai saba alƙawarin sa ba wannan azabar tana nan ga wanda bai imani ba kuma ku sani gaggawar da kuke yi ba ba wani dadewa akai ba wa inna yawman yini inda rabbika a gurin ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'udu kamar shekara dubu da cikin lissafin ku da haka ba wani dadewa kai a gurin Allah ba ko ne kuke ganin an dade amma a gurin Allah ba wani dadewa da akai duka rana ɗaya ce akai kwana kwana bi kwana uku wannan kaga wata fassara ce ta uku da zamu iya dauka ta tafsirin da yi wannan aya kaga zai zama waccan ta arujul malaikatu war ruhu ilaihi, fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana sai zama ana nufin ranar alkiyama in kuma ga dauki waccan fassarar saboda akwai ayat da ta nuna ranar alkiyama wahalatta. ba daidai take da wahalar da take a wahalar ta ga kafiri ba daidai take wahalar ta ga mumini ba sai zama ranar alkiyama ta fi tsawo a gurin kafiri domin me kullun in ya zama tana cikin wahala to ya fi ganin tsawon abu da haka shi kafiri zai ga ranar alkiyama an yi shekara dubu hamsin mumini kuma saboda saukin da yake samu wani yana cikin inuwa yana cikin ni'ima sai ya ga shekara dubu akai wannan ko a rayuwa yanzu haka ne in wani abu ya dame ka da daddare sai ga yaron yayi tsawo saboda aba amma in kana cikin lafiya da jin daɗi da walwala da ka kwanta sai ka ga ai har gari ya wayi saboda ba wani abin da yake yake yake yake damin ka wani mawaki yana cewa hunna ma alhumumi tawilatu gajerin dare in dai da damuwa to masu tsawo ne wato hunna ma asururi kisaru dogayen dare kuma inda barin ciki yan kadan ne ala أيها الليل الطويل tawil alanjali bi wamal isbahu minka bi amsali imrul qais kenan yace walaylin kamawjil bahri arkha sudulahu humumi dare yace kamar kun bakogi ya ya rufe ni gaba daya saboda ya shiga damuwa ya shiga damuwa walaylin kamawjil bahri arkha sudulahu ce alayya ya dora min labulan shi da wahalarsa da komai bi anwa'il humumi bakin ciki daban-daban liyabtali dan ya jarrabe ni sai ce ala ayyuhal lailu tawilu alan jali kai wannan dare mai tsawo ka yaye mana ka tafi mana ka ishe ni ka dade yake cewa wa bal isbahu minka bi afsali duk da garin ma in ya waye dai ita ma ba safiyan ma ba fin ta ba duk ɗaya ne dai amma dai gwara ka waye to haka yana cewa laili wa laila wani waki laili wa laila nafa mi ikhtilafuhuma wai da laila da dare laila wanda yake suci dare kuma shine ita sunanta laila shin wannan laili to dare na da laila ma na fa naumi ikhtilafuhuma sabanin su ya kore mun bacci fi tuli wa tawli tuba tuba li law itadala wajen tsawo da wajen samun wani amfani shi ina ma sun yi daidai bijudin ko jude bi tuli laili kullama bakhilat bi tawli laila wa in jadat bihi bakhila ce ya judu betole laili dare na zai min kyauta saboda kila jin daɗi da nake ciki ko wani abu sai in ji daɗi kullama baqinat betole laila lokacin da laila ita ta yi min rowa sai shi daren shi kuma ya zo min ka kamun tsawo Ɗan laila ta bata masa rai sai ga daren yayi tsawo <laughs> sai ce wa in ja bihi in kuma ta kyautata masa bakila shi kuma daren sai mun rowa to da haka dare da laila suna wahala shi in laila ta yi abin da yake so sai ga ainihin da nan dare yake jira ya waye dare yi tsawo in kuma ran da ta faranta masa yake jin daɗi sai ga daren kuma ya zama gajere to dan haka suka ce a nan ba mamaki dan kabiri da rana ranar kiyama ta mai tsawo ya ganta ka alfi sanati hamsina alfa sana shekara dubu hamsin mumini kuma ya ganta gajera duk ya danganta kowa da irin halin da yake ciki sai Allah madaukakin sarki to alƙarya nawa ce muka jinkirta mata ka ayyin min qarya ubangiji sake maimaita shigen abin da muka karanta a baya kar ku ga cewa ba yi wani abba ba ko ba ma alqaryo nawa mun jinkirta musu wa hiya zalima alhali alqaryat tana azzalima tana yin abin da ta ga dama anan an ce wa hiya zalima ana nufin mutanen alqarya alqaryo nawa ne muka kyale suka ta yi amma ba kyale su muka yi ba a akhaftuha sannan muka kama wannan garin wa ilayyal masir duk dai inda za a je a dama koma tana gare ni don haka kada kada ka rudu da jinkirin da Allah zai yi shi sa wanda ya san Allah baya ruduwa da jinkirin da Allah yake wa kafirai la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam kada wannan ya rude ka sannan kuma wanda ya san Allah baya ruduwa da jinkirtawar da Allah yake wani mai sabo ce ai ga wane yana sabo Allah ya kyale shi ba ruɗuwa da wannan dan ya san me Allah yana jinkirta amma ba ya ba. shine anan Allah yake gaya mana fa amlaitu laha amlaitu laha na jinkirta mata amma Allah ya ce summa akhaztuha ka duba nan ta'birin alqur'ani da aka tashi ka maka laifin sai da aka yi magana jinkirin wa ka ayyin min qaryatin ba a ce zalimatin ba sai aka ce alƙarya na wace suna yawa amlaitu laha da na jinkirta sai kuma aka faɗi laifin saboda kanka ɗauka an yi jinkirin ne don ba ta komai a'a wahiya zalima alhali tana azzalima suna yin abin da ba daidai ba summa akhaztuha sannan na kama wannan alƙarya wa ilayyal masir makoma tana gari dan haka mutum baya ruduwa da jinkirin da Allah yake yi wa masu laifi ya san lokaci ne bai yi ba komai yana da lokaci a gurin Allah da lokaci yayi Allah zai kama sai Allah ya ce kul ya ayyuhan nas kul ya ayyuhan nas innama ana lakum nazirun mubin فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم wa ورزق Karim. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك أصحاب الجحيم Ubangiji ce, Kulka ce, Ya ayyuhan nasu, ya ko mutane, innama ana lakum nazirun mubin, ni dangane da ko mai gargaɗe ne, kuma mubin mai bayyana gargaɗin gare ku. Fallazina amanu waɗanda suka yi imani, wa amilu salihati suka aikata nagartattun ayyuka lahum maghfiratun suna da wata gafara wa rizqun karim da wani arziki mai girma wallazina sa'u fi ayatina waɗanda suka kutsa suka yi gaggawa suka shiga cikin ayoyinmu mu'ajizina suna masu dankwafar da wasu ko ka ce mu'ajizina suna masu sabawa ko suna masu nuna an gajiya ula'ika ashabul jahim waɗannan sune ma abuta wuta bayan ubangiji ya gaya mana cewa jinkirin da yake yi ba wai dan ya kyale bane azaba tana nan ubangiji ba zai saba alƙawari ba sai Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shelanta wa mutane ya gaya musu cewa shi ba mai gargadi ne mai wa'azi ne Allah ce kulka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane innama ana lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne dangane da ku ma'ana ni ba ni ne ubangiji ba dauke ce aka azaba ba ni ne zan kata ba haka nan da kuke cewa kun ki ku shiryu shirya ku ba hannuna take ba wannan hannun Allah take haka nan ba ni ne zan muku ba ranar tashin alkiyama ba ni dai ina ji muku tsoron azaba mai radadi inna ma ana ni kadai dangane da ku lakum dangane da ku nazirun mai gargadi ne mubin mai kuma bayyana gargadin ne Allah ce fa inna ma alaikal bala isarwa ce akan ka ya rasulullah wa alaina alhisab amma hisabi yana wajenmu da haka manzo Allah ka isar innama anta munzirun Allah ce kai mai gargadi ne ya rasulullah in ana illa nazirun mubin ni ba kowa bane face mai gargadi mai bayyana gargadi fama arsalnaka alaihim hafiza Allah ce wa ma'aikoka ka zan bai kiyayewa akan su ba in alayka illa albala ba abin da ke kanka sai isarwa in huwa illa nazirun lakum bayna yaday azabin shadid manzo Allah ba kowa bane face mai muku gargadi gaba da wata azaba da za ta zo mai tsanani tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nazira Allah albarka ta yawaita ga Allah ta yawaita a hannun Allah wanda ya sokar da alqur'ani ga bawansa dan me liyakuna lilalamin nazira dan ya zama mai gargadi to aikin manzo Allah gargadi da bushara da kiran mutane ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira da haka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi sai Allah anan sai mana bayani to ga yadda mutane za zama wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka nagartattu lahum maghfiratun suna da wata gafara wa rizqun karim da arziki mai girma ana wanda suke yi imani da manzanni suka aikata abin da ya wajaba a kansu na ayyuka kyawawa suka nisanci munanan ayyuka suna da gafara ta zunubansu suna da wani arziki mai girma karim ai hasan arziki mai kyau shine abin da Allah zai azurta su da shi a cikin aljanna na nau'o'in arziki kala-kala kullama rizqu minha min samaratin qalu hadha allazi ruziqna min qabl ko yaushe aka musu a cikin na kamar marmari ai wannan dan shi aka kawo ko utubihi tashabiha ya an zo da shi kala kala amma daban-daban ne amma sai Allah ce wallazina sa'u fi ayatina wanda suka yi aiki suka yi tafi suka kutsa fi ayatina cikin ayoyin suka yi banna suka karyata ayoyin Allah Allah ce mu'ajizina mu'ajizina wasu masu tafsiri suka ce ma'ana suna masu hana wasu suna masu kare wasu daga karɓar addinin mu'ajizina wasu suka ce anan ana nabin suna masu neman su nuna wai sun an gajiya suna masu nuna gajiyarwa abinda suke nuna kamar an gaza yadda za a yi da su ne shine mu'ajizina ma'ana sun shigo suna shi yasa yazo a wata qira'a mu'ajjizi mu'ajjizina suna masu nuna cewa kamar an gajiya an rasa yadda za a yi da su anan an ce mu'ajizina da shigatul mufa'ala su mu'mine na kokarin su jawo mutane zuwa ga addini su kuma suna kokarin su ije mutane ga barin addinin da haka ana yi suna yi suna kokarin su gajiyar da mu'minai akan wannan aiki da zasu ko kuma mu'ajizina suna kokarin su ga sun gaje su a tunanin su kamar sun gajiyar da Allah ba zai iya yin wani abu ba da haka wannan shine tunanin su to masu irin wannan ubangiji sai yake cewa ulaika ashabul jahim waɗannan ƴan wuta ne waɗannan su ne ma wuta da haka waɗannan abin da suke tunani na cewa su za su gajiyar ko sun gajiyar da annaba da mabiyan annabawa da haka suna tunƙahu mun gajiyar da su ba gane ba sun yi sun yi amma mu ma mun yi mun yi hana mutane wala lona kuma hatta kuma an daina in istata'u in za su ta ya ku kuna yi suna yi kuna bugawa suna buga shi yasa Allah ce mu'ajizina suna kokarin su ga sun gajiyar su ma'ana kokarin su gajiyar da manzon Allah da mu'minai wajen tsaye da gaskiya to haka suna yin wannan Allah ya ce ulaiika ashabul jahim kame da muka faɗa suka ce a mu'ajizina anan ana nabin suna ganin za su gajiyar da ubangijinsu amal allazina kafaru allan yub'as suka ce ba wani tashin da za'i ba wanda ya ce tashe mu kul bala wa rabbi ce na rantsi da ubangiji la sunna za a tashe ku wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya waye zai raye kashi alhali ya rikittike wannan ba wani wanda zai iya kaga sanar na Allah ya gaji yake na qul yuhi allazi ansha'aha awwala marra wanda yayi samar da kashin farkon lamari shi zai raya da haka suna shi ta Allah ce wa alamu annakum ghayru ghayru mu'jizillah sani ba za ku ba ku gagare Allah ba wa anna Allah muqzil kafirina Allah mai wulakanta kafirai ne da aka baku gagara Allah ba ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama ba za ku gagara Allah a sama ko a ƙasa ba wa anna zananna allan nu'jiz Allah wa anna zananna allan nu'jiz Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wannan abin da aljanu suke faɗa mun tabbatar ba za mu gajiyar da Allah ba a bayan ƙasa ba za mu iya tserewa Allah ba da haka wanda suke wannan wai suna zaton sun fi ƙarfin Allah Allah ce a'a ba su fi ƙarfin Allah ba ulaika ashabul jahim waɗannan su ne ma'abuta wutar jahim a nan kamar yadda muka baɗa sa'au an yi magana a sa'ayu wanda ana nufin yin wani aiki don lalata wani abu shi ne a sa'ayu a nan zai na sa'au wanda suka yi yi fafutuka suka yi aiki suka yi ƙoƙari shi sa Allah ce sa'au fi na ai fi ibtaliha don su lalata ayoyin Allah su yi banna labazin a sa'ayu. idan ya zo a siyaki yana bada ma'anar yana iya zuwa a siyaki ya da ma'anar mummuna aiki kamar nan za ta walla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan nafsa kaga anan sa'a ne amma mara kyau yakan zo kuma da ma'ana mai kyau inna haza kana lakum jaza'an wa kana sa'ayukum mashkura nan aikin ku da kuka yi nagari ake nabi wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha kaga yas'a anan yana gaggawa yana mai tsoron Allah yana so ya karbi gaskiya Allah ce inna sa'yakum la shatta ayyukan ku daban-daban ne anan kaga alkhairi da sharri da haka as-sa'yu anan ana nufin wanda suke fafutuka suka yi kokari amma wajen bai fi ayatina wajen lalata ayoyin Allah da mai yadda mutane ga hana mutane bin abinda Allah yake so to waɗannan suna da azaba mai tsanani sai Allah madaukakin sarki ce mai wama arsalna min من رسول ولا نبي إلا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان يرزق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم نعم Allah الله مدوكين سركي ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wa ma aiko wani manzo gabaninka ba ya rasulullah wala nabiyyin ko wani annabi illa idza manna. face idan yayi karatu alqa shaytanu fi umniyatihi sai shaidan ya jefa wa masu sauraro cikin karatun nashi masu sauraron karatun nashi sai shaidan ya jefa musu wasu waswasi fayansaqullahu ma yurki shaytan sai Allah ya shafe abinda shaidan nan ya jefa summa yuhkimullahu ayati sannan Allah ya kyautata ya tsara ayoyin shi wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima sai Allah ya ce li yaj'ala ma yulqi shaytan dan Allah ya sanya wannan abin da shaytan ya jefa fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad jarrabawa da fitina ga wanda cikin zukatansu akwai cuta wal qasiyati qulubuhum da wanda zukatan suke kikashe wa na zalimina haqiqa azzalimai da fi shiqaqin ba'id suna cikin sabawa suna cikin ma'ana wani bangare a cikin sabani mai nisa wal ya'mal ya'lam allazina utul ilma dan waɗanda aka baiwa ilimi su sani annahul alhaqqu min rabbika wannan abin da ka karanta gaskiya ne daga wajen ubangijinka fa yu'minu bihi sai su imani da shi fa laho lahu qulubuhum sai zukatan su kankanta sai ma'ana ƙasa su ƙanƙanta kai zuwa gare shi wa inna allaha la hadi allazina amanu hakika Allah mai shiryar da waɗanda suka yi imani ne ila siratin mustaqim zuwa tabarki madaidaici wannan aya aya ce da take akwai maganganu masu yawa a kanta wannan tafsirin da na mana ɗaya ne daga cikin tafsirai guda biyu alamatin shankin ya ka cikin adwa ulbayan ya rinja wannan tafsiri da yi. Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba ma aiko wani manzo gabaninka ba ya rasulullah wala nabiyyin ko wani annabi ta nan za mu fahimci akwai manci tsakanin manzo da annabi wasu na cewa manzo wanda aka aiko shi da shari'a da addini aka umarce shi ya kira wasu zuwa ga wannan addini ya sanar musu annabi kuma wanda aka yi mai wahayi amma ba a ce ga yawa kowa ba wannan shine abin da galibi ake bada amma wannan bambancin malami suka ce ba shine bambanci na daidai ba kuskure ne babu wani wanda Allah zai mai wahayi da abu na gaskiya kuma a ce kai ya ga kowa kai ya kira kowa suka ce manzo shine wanda ake aikowa da littafi da shari'a sabuwa da zo garin mutane ya kira su har ma yayi jihadi da su akan wannan shari'ar da yazo da ita da wannan littafi da yazo da shi shi kuma annabi galiban yakan zo ya sake tisa abinda manzo ya kira akai in manzo yazo ya wuce to Allah zai aiko wani annabi ya sake tisa abinda wannan manzon yazo da shi ba wai zai zo da wata shari'a sabuwa ba ba zai zo da littafi sabo ba ko da zai zo da littafin zai iya zama littafin dai yana ƙara tisa abinda wancan manzanni suka zo da shi ko wancan manzo ya zo da shi in kun duba cikin bani Isra'ila akwai annabawa da yawa wanda sun biyo bayan annabi Musa kuma suna kan shari'a annabi Musa suna aiki da attaura kuma suna kiran mutane zuwa ga attaura kuma suna yin shari'ar da ke cikin attaura kuma annabawa ne inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna allazina aslamu lil ladzina hadu da haka suka ce wannan shine bambanci almuhim da manzo da annabi dukkanin su Allah ne yake aiko sai yasa Allah ce wa ma arsalna ba mu aiko ba ma'ana min rasulin wani manzo wala nabiyin ko annabi da annabi da manzo duka Allah ne yake aiko su duka suna kira zuwa ga tauhidi zuwa ga kadaita Allah to Allah ce babu wani manzo ko annabi da muka aiko illa idza tamanna to wannan labazin tamanna din a nan sai fasarar take rabuwa gida biyu wasu suka ce ma'anar tamanna shi ne tala wa ƙara'a. babu wani manzo da muka aiko ba ce illa iza ƙara'a. ba ce idan yayi karatu sai zama tamanna a nan bai ma'ana ƙara'a wa tala Hassan bin Sabi yana cewa tamanna Allahi awwala lailihi tamanna ya karanta littafin Allah awwala lailihi farkon daren shi wa akhiraha laqa himamal maqadir karshen daren kuma game da abinda Allah ya hukunta na mutuwa sun ce yana magana kan sayyidina Usman ibn Affan da daddare ya shiga gida ya karanta alqur'ani farkon daren kuma karshen daren a kashe shi ce tamanna kitaballah ce kun ga tamanna kitaballah anan suka ce ma'ana ya karanta labazin tamanna karantawa kenan wani mawaki na cewa tamanna kitaballah akhira layli ya karanta littafin Allah karshen dare tamanni Dawud zabura ala rifli kamar yadda annabi Dawud yake karanta zabura a hankali a hankali haka shi ma ya karanta ko tamanni Dawud ala tamanni Dawud zabura ala mahli haka wata arwa yazo ala mahli shine ala rifli to labazin tamanna anan sai suka ce ma'anar shi illa iza qara'a face idan yayi karatu to anan kenan ba wani annabi da manzo da muka aiko illa iza qara'a face idan yayi karatu ma'ana ya karanta littafin da Allah ya soka masa alqa sai shaytan ya jefa to me shaytan zai jefa aya bata bada ba sai je shaytan ya jefa waswasi ya jefa shubha ga mutane akan bin abin da annabi yake karantawa da haka alqa fi umniyati cikin karatun amma ba wai annabin zai dora wa a harshen shi ba ɗora abu ba a'a karatun da annabin yake waɗanda suke ji sai shaidan ya jefa musu wasu wasi sai su dinga cewa kai wannan ai waka yake karantawa wannan ai sihiri ne wannan ai ma in haza illa sihirun yusal kun ga shaidan ya ba musu wani abu yayin da suka ji manzon Allah yana karatu sai su ce ai wannan ai sihiri ne ai wannan asatirul awwalin ne shine Allah ya ce fayansaqullahu sai Allah ya shafe mahayul kai shaytanu abinda shaidan nan ya jefa sai Allah ya kawar da shi shine fayansaqullah annasku huna bi ma'ana al'izala, gusarwa, annasku lokacin al'izala wal ibtal sai Allah ya gusar da wannan abu, sun mai yuhkimullahu ayati, sai Allah ya tsaye da ayoyin shi, tabbatar da ayoyin shi, ya ma'ana ƙawata ayoyin shi, ma'ana sai Allah ya gusarwa da mumine wannan abu. Wallahu alimun hakim, Allah masani ne mai hikima, da haka zai gusar da wannan abu, to me hikimar da Allah ya sa shi dan yake jefa wasu cikin masu jin wannan karatu na annabin. sai Allah ya ce hikimar liyaj'ala ma yulqi shaytanu fitnatan dan Allah ya sanya abinda shaytan din zai jefa ya zama jarraba ne jarraba gawa lillazina fi qulubihim marad wanda zukatansu akwai cuta ce eh wallahi sihiri ne sai shaytan wannan abinda shaytan sai zama musu fitina sai zama musu jarraba wal qasiyatu qulubum da wanda zukatan sun kekashe ba Allah a ciki sai wannan abin da shaidan zai je ba masa na shubha yanzu wani ana karanta kamar yadda muke tafsirin nan wani yana jiwa ayoyin Allah ana karantawa sai ya samu nutsuwa ya karba wani kuma sai shaidan ya je ba su mai wasuwasi kai da Allah rabu da su wannan abin da suke karanta ka to irin wannan ne to ba wani annabi da zai karatu mutane na jin karatun shi ba shi shaidan sai ya dauki wannan waswasi ya jefa cikin zukatan mutane amma mu'mini Allah zai tafiyar da wannan sai su ji ayoyin Allah a tsare ayoyin Allah da dadi shine Allah ya gyara ayoyin shi amma wanda zuciyarsu da cuta cuta ta munafinci cuta ta sha'awa cuta ta ɓata, ta bidi'a, sai su ce ai na wannan ai ai in haza illa sihir wannan kafire kenan ce in haza illa sihir, wannan waka ce wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne wa inna na to waɗannan azzaliman lafi shiqaqin suna cikin saɓani da saba wa Allah ba'id mai nisa sai Allah ce wal ya'lamal ladina utul ilm kuma Ubangiji ya ƙaddara wannan ne don waɗanda aka baiwa ilimi, waɗanda suka zamana masu ilimi su gane annahul cewa fa shi alƙur'anin gaskiya ne. Wannan Allah zai bayyana sai su gane, sai su gasgata, waɗanda suke kuma shakiyayen ‘yan wuta sai su ƙaryata, isa Allah ne ce fa yi bihi sai su imani da shi. fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatan su kaskanta gare shi sai samu ma'ana zuciyar sun koma ga Allah sun nutsu wa inna na la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim wannan tafsiri na farko kenan tafsiri na biyu suka ce tamanna ba ma aika wani manzo ba ko annabi illa idza tamanna face idan yayi buri burin me yayi burin al'ummar ta ta gyaru yayi burin al'ummar ta zama ta karbi kira to alqa shaytanu fi umniyati sai shaydan ya jefa mai cikin wannan burin nashi sai ya jefa mai waswasi amma wa zai jefa ga mutane zai jefa waswasi sai ya kawar da su ga wannan buri da haka anan alqa maf'ulin ta mazufi ne mahzufi ne amma ta ina zamu gane me maf'ulin shine jinsin abin da shaydan yake sai shaydan ya jefa waɗannan mutane alqa shaytanu sai shaydan ya jefa fi umniyati cikin wannan burin da annabi yake da shi na mutane su gane sai shedan ya jefa wannan burin ya jefa wannan shubha da waswasi cikin zukatan mutane fa yansaqullahu ma yurki shaytan amma daga baya sai Allah ya lalata wannan abu da haka summa yuhkimullahu ayatihi sannan Allah sai ya bayyana ayoyinsa ubangiji Allah sai sa ga ga mu'minai sai su gane wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi gaskiya ne sai su karbi gaskiya din da haka su kuma kafirai sai Allah ya sanya wannan abin zan fitina gare su wannan shi ba ta shedan sai ta kange su ga fahimtar gaskiya su kuma mu'mine sai su gane abinda tunda Allah ya goge wannan abu sai su gane abinda manzo Allah ya zo da shi gaskiya ne wannan shine tafsiri guda biyu da aka yi wa aya akwai galibin abinda malaman tafsiri suke ambata gargashin wannan aya akwai riwaya da ake kawowa wadda ta zo amma bata inganta ba a wasu littattafai cewa wai dalilin saukar wannan aya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya suka ce yana gurin zama majalisi a wata riwaya suka ce manzo Allah yana gida ko yana masallaci ko yana wani guri sai yake karanta suratun najmi har inda yazo fadin Allah a lata wal uzza wa manata salisatal ukhra sai wai shedan ya jefa a bakin annabi sai manzon Allah ya faɗi wannan kalmomi ya ce tilkal gharani kul ula wa inna shafa'atuhunna wa inna shafa'atuhunna la turtaja da manzon Allah ya ce abara'aital lata wal uzza abara'aitumul lata wal uzza me za ku ce ku bani labarin lata da uzza wa manata salisatal ukra da wannan gunki manata me za ku ce a kansu wai sai shaidan ya zo sai ya jefa a bakin annabi tilkal gharani kul waɗannan su ne manya-manyan tsuntsayen nan farare masu tsawon wuya da tsawon baki masu ɗaukaka wa inna hunna kuma cetonsu turtaja da turtaja cetonsu ake fata ma'ana kamar aya sai ta ziga gumakan gumakan lata da uzza su ne algharanik algharanik jam'i ne na girnauk ko ka ce gurnuk yadda dai malamai suka kawo garanik tsuntsaye ne da yawanci a bakin ruwa ake ganin su za a gansa fari kuma da dogon baki kuma da dogon wuya da dogon kafa a sunan shi ba balbela balbela ya karama ce ima yana san balbela saboda Allah wannan za ka gan shi ya fi balbela girma kuma yana da baki dogo to albim da ya ku gane ne in ka shiga karbuta girnau zai baka sunan shi da da da turanci ma zai baka zai baka da wannan da Hausa ne babu tunda har yanzu yaran namu sai a hankali wasu ce gauraka ya gauraka yake kuma shi ba mutanen kauyen bane <laughs> an ce gauraka ba ne sai shi naji malamin da ya fassara girnau da gauraka eh eh amma ya yake baka taba kai ma dan uwana da shi baka taba gani ba <laughs> to shi tsuntsun wannan dai shi za gan shi fari kuma yana da dogon baki Jijjin sun balbela din ne amma yadda na ga hoton shi yadda nake gani ya fi balbela girma da haka a nan ma an sifata gumakan da wannan tsuntsun ana nufin yadda suke wannan tsuntsun yake da tsawo da girma haka gumakan suke da tsawo da ɗaukaka don haka ana neman agajinsu wai da manzo Allah ya faɗi wannan sai ya ci gaba da karatu duk manzo Allah ya karanta wannan bai sani ba fa sai suka ji a ah, manzo Allah ya yafi gumakanmu da haka manzo Allah yana ta karanta suratul najmi sai da yazo karshen ta kun san karshen ta me ayat take cewa fasjudu lillahi wa abudu ku sujada ga Allah ku bauta masa wai duk sai suka faɗi da mushrikan da mu'minan gaba ɗaya suke wa Allah sujada sai suka ce to wannan aya shine Allah ya ce wa ma arsalna shine bayan manzo Allah ya ya ya gama karatun sai aka ce ga fa abin da karanta ya rasulullah ka fa ce a fara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra tilka tilka al-gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja kayabu waɗannan gumaka wai sai manzon Allah ya ji damuwa sai ya samu damuwa sai Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasul gabanin ka ba mu aiko da wani manzo ba wala nabiyyin ko wani annabi illa idza tamanna face idan yayi karatu alka shaytanu fi umniyati sai shaytan ya jefa cikin karatun nashi kun ga a fassarar mu muka ce cikin wanda suke jin karatun su ma suka ce a karatun annabin Allah zai ma'ana shaytan zai jefa sai ya faɗi wani abu fayansakhu Allahu ma yulki shaytan daga ba sai Allah zai shafa wannan abin da shaytan ya jefa thumma yuhkimu Allahu ayati sannan Allah ya daidaita ayoyinsa ya kawata ayoyinsa wallahu alimun hakim amma wannan fassara gaskiya malamai sun rushe ta na barko kissar bata inganta ba ta hanyar sanadi ta hanyar sanadi bata inganta ba ta hanyar matani ma bata inganta ba domin ta hanyar sanadi ta zo ne ta hanyoyin da suke ba su da inganci akwai littafi da na ɗauko na manta shi mantawo da shi ba wanda aka yi akan wannan kissa din Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yana da littafi mai suna Nasbul Majanik li nasfi qissatil gharanik littafi ne karami littafi ne da yace ya ya kafa hujjoji na rusa wannan kissa din ya ka dalilin suka da kissa bata inganta ba sannan ɗalibin shi Aliyu Hassan Al-Halabi bayan Albani ya rubuta nashi da kamar shekara 20 da wani abu shi ma sai zo sake rubuta akan wannan kissa din ya littafi mai suna dalailu tahqiq fi ibtal qissati gharanik duka guda biyu ina da su dukan su madaidaita ne sai dai na dalibin shakalbani fi girma ya fi yawa to duka sun yi su nuna wannan kissa bata inganta ba saboda me idan ya zama harshe dan zai iya jefa manzon Allah wani abu a cikin karatun Qur'ani ko manzon Allah ya faɗa kaga nan za a sa mutane shakka kan alqur'ani kenan shi yasa malamai suka ce in ka kalli matanin matanin kissan ma za ga akwai nakara to ai bayan wannan za Allah ya ce afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra ai za ga can gaba a cikin ayar ubangiji yana cewa in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum sunaye ne da kuka kirkira kuka kira ku da iyayenku Allah ma bai sokar da wani dalili akai ba kaga ai an kushe gumatar, an ce sunaye ne da suka kirkira to kuma ya za a yaba kuma a kushe da aya daya sannan Allah ce wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda a cikin dai a surar Allah ya ce mala'ika nawa ne cikin sammai da ceton shi baya amfani sai in Allah ya izini ga wanda ya ga dama kuma ya za a ce wa inna hunna la turtaja dan haka za ga a cikin ayar ma akwai abin da yake kora wannan da haka wannan abinda abinda suka faɗa kisan bata inganta ba malamai sun yi magana imam alqadi iya cikin ashifa yayi dogon bayani kan wannan kisa din in ka koma za ga bayanin da yayi alqadi ibn al-arabi cikin asamul qur'an shi ma yayi magana kan wannan kisa din ya soke ta in ka koma al-imam al-fakhr razi cikin mafatihul ghaib yayi magana kan wannan kisa ya soke ta allamatul allama muhammad shankidi cikin adwaul bayan shi ma ya magana kan wannan kissa ya soke ta sannan in ka koma cikin littafin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallama na Muhammad Ar-Rida in ma manta sunan shi Muhammad Rida shi ma ya magana kan wannan kissa ya soke ta malamai daban-daban daban Imam Shaukani shi ma ya magana kan wannan kissa ya soke ta da sauran malamai duk sun nuna wannan kissa din ba ta da inganci da haka tafsirin ayar waɗancan guda biyu da ne shine tafsiran da malamai suke sannan ayoyin gaba ma suna dada nuna mana wannan hikimar da Allah ya sanya har shedan yake jefa waswasi cikin zukatan mutane yayin da aka ma'ana karanta alqur'ani dan Allah ya jarraba mutane ne karanta alqur'ani sai shedan ya zo ya jefa waswasi saboda jarraba kuma dama wannan Allah ya gaya mana akan sami irin wannan jarraba din shedan ya zo ya jefa wani abu saboda a jarrabu mu'mine a gane waɗanda suke kan gaskiya ko mutum da ya koma wannan maraje zai ga malamai duk sun yi magana akan wannan abin da ake kawowa na wannan kisa ba ta da inganci bai inganta manzan Allah yana karatu har ya karanta wani abu na yaban gumakan kafirai a harshen sa ba tare da ya sani ba wannan bai inganta ba amma kissar karanta suratun najmi da kafirai a gurin da musulmai manzan Allah ya karanta ta har ƙarshe yayi sujjada kafirai suke sujjada wannan ta inganta amma ba tare da yayi wancan yaban ba ya inganta a cikin bukhari manzan Allah ya karanta suratun Najimi. kafirai na gurin daɗin karatun ya ɗauke su saboda yadda alkur'ani yake da zaƙi musamman su larabawa ne suka ji irin yadda yake da daɗi da mai lokacin da aka zo ƙarshen sura aka ce fasdiru lillahi wa abudun musan lokacin da suka faɗa cikin sujjada duk suka yi sujjada wata riwaya sai mutum ɗaya shi ne kaɗai wanda taurin kai ya sa bai sujjada ba wannan ya inganta a cikin bukhari amma ba tare da cewa manzon Allah ya yabi waɗannan kafirai ba abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk